الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا رأيت الخاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى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 amma ba'du yan uwa masu albarka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa Barkan mu da sake haduwa a wannan yammaci ta ranar lahadi daren litini yau muna sha ɗaya ko sha biyu sha ɗaya ga watan ramadan ko hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam shekara 1444 daidai da biyu ga watan hudu shekara ta 2023 wannan kuma shine darasin mu har wa yau dai na goma sha ɗaya ɗin a cikin tafsirin alkur'ani mai girma a wannan masallaci na ummina hawa'u da ke bayan ggsf doma a nan garin gombe fatan mu allah madaukakin sarki ya karbi mu ya gafarta mana mu ya sa kuma mu cimma nasarori na duniya da lakira baki ɗaya. mun ƙare aya ta 132 a jiya nake tsammani haka ne ko? za mu tashi aya ta ɗari da talatin da uku malam sadiq mai allah ya ce bismillahir rahmanir rahim أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون idan ba ku manta ba a jiya ayan mu ta karshe ita ce ayan da ta yi magana dangane da wasiyan da annabi Ibrahim alaihi salam ya yi ga 'ya'yansa da annabi Yaqub alaihi salam wanda ƙarshen abin da suka faɗa musu a wasiyarsu shi ita ce wala ta na illa wa antum muslimun da ɗai karku yadda mutuwa ta riske ku face kuna masu miƙa wuya ga Allah ma'anar miƙa wuya ga Allah suna masu tauhidi gare shi sannan suna masu son Allah Kuma inda muka sani kalmar shahada tana ɗauke da sharuɗa ita ba wata turaku da suke tsaye a kan guda bakwai daga ciki akwai su ya zamto ka faɗi la ilaha illallah din nan kuma kana tsananin son ta a ba kana jin an takula maka ba ne, kai dan ma kawai an dai haife ka musulmi ne bai baicin haka da ba wannan addinin mutum zai yi ba akwai waɗanda aikin su ke nuna irin wani ta yadda za ka ga suna kyamatar musuluncin ba sa son musuluncin har sai ka ga wani ya zame zuwa ga aikata wasu ayyuka wanda suke gaba da na munafurci wanda wannan hatsari ne ga rayuwar musulmi kwarai da gaske wannan cewa fala da na illa wa antum muslimun kar ku mutu face kuna mika wuya ga Allah ma'ana kuna masu kaɗaita shi da bauta kuna kan shi kuma kuna komawa gare shi a dukkanin al'amuranku malamai suka ce a wannan gaba ta ƙarshe wanda ita ce za mu cike bayanin ta mu ɗauki ayin da malai karanta mana cewansu falata na illa wa antum muslimun da ɗai kan ku yarda mutuwa ta zo muku face kuna musulmai suka ce a cikin wannan akwai nuna taka tsantsan ana so musulmi ya zamto mai taka tsantsan da kula game da al'amarin imanin shi ta yadda kar ya zamto mutuwa ta mamaye shi ta kai shi kabari ba tare da yana kimtse da imanin sa yadda ya kamata domin hakan tabbas zai faru da wasu daga cikin mutane akwai waɗanda farkawa kawai za su yi su gansu a cikin kabari babu masu muqaddimat wasu abubuwa da sukan zo galibi kafin a to kamar a ce jinya da makamantansu kaga wanda kila yake jinya yake jin yanayin jikinsa yana iya hasashen kai wannan jinyan fa yanda ma nake shan maganin nan ni ban ji alamar ciwon nan yana raguwa ba jama'a ta ganin kama ana samun sauki amma shi a cikin ransa yana jin abin da su ba sa ji kaga wannan wani abu ne da ke sa mutum ya kimbi kaga yana canza wasu al'amura na nashi hatta maganganun su kaga suna canzawa suna kokarin komawa na barai to wannan gata ne ma Allah yi ma mutum irin wannan akwai wanda zai fita wallahi sai dai a dawo da gawarsa cikin gidansa shikenan shine Allah ta'ala ke fadin hatta ta alkiyama in ta tashi zuwa a lokacin da za ta zo mu wasu za ta kar da su ne la yastati'una tawsiyatan لا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون الله تعالى ce mutuwa za ta riske su ta tashi alkiyama a lokacin da ma ba za su yin wasiya ba mutum ya ce ai mun sadaka da kuɗi na na wuri kaza a gina mun masallaci a yi kaza ba zai iya wannan ba wani ya ciro kuɗi an gama ciniki miliyan kaza ne ko dubu kaza ne ko naira kaza ne ya ciro kuɗin zai miƙa sai ji an yi busan kaho a take a wurin zai faɗi ya mutu ba zai karɓi kayan ba kuma wala ila alihim yarji'un ba zai koma gida ya haɗu da matan shi da yaran shi kamar yadda ya kan yi in ya dawo wa yan kalibu ila ahlihi masrura ya koma yana farin ciki ana baba oyoyo ina a wannan lokaci da shi da 'ya'yan duka sun wuce wurin Allah rabbil alamin to wannan yana da gaske abin da ake so a lura da shi domin akwai mutuwa ta fuji'a da takan zo ma mutane na san da yawan mu nan da za a tambaye mu zai wahala a rasa wanda zai iya kawo misalin wanda ya irin wannan rasuwa ka ji an ce ya fita ne ga wuri kaza shikenan sai kaji ji kaza iyalinsa na zaune aka ba rasa wa zai gaya mata ta ya za a zo mata da labari. haka za ka yi ta ji hori din nan na sha ganin irin waɗannan ba ɗaya ba a cikin garin kaduna a kone sabon titi da aka yi muna tsaye da abokina mun zo da mota za mu hau kan babban titin muna jiran wanda suke titin su sauka mu hau wani mai mashin ya taho a guje mana na rasa ta inda ya fito a guje wani kuma mai mashin din shi ma ba ma mota ba mashin da mashin shi ma ya fito a guje kawai sai ya caki wancan wanda ke ba wanda ke tuka mashin din shi lafiya lau wanda ke bayan kawai sai dago ya tsalla kan shi ya tuje kwanta ko shura zai ba ko shura zai ba fit a gaban mu anan ki Allah ya dauke ransa kaga wannan kila yana cewa ne bari je ciro kuɗi a banki zo ya ce fa la yastati'una tawsiyatan wala ila ahlihi yarji'un to ana so mutum ya zama cikin shiri da kintsin mutuwa na abu na biyu suka ce da suka ce da su kakku da ku mutu face a musulunci yana nuni akan mutum ƙoƙarin samun husnul khatima mutum ya iya duk yadda za a yi kyakkyawan ƙarshe, akwai kuma abubuwan da suke sabbaba ma mutum su sauƙaƙe masa samun kyakkyawan karshe daga cikinsu mutum ya tabbatar ya nisanci cin riba a cikin kasuwancinsa da cin dukkan wani abu na haramu da kuma nisancin shirka da abin da ya shafi asalin wato saba ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda Allah ya yi alkawarin duk mai saba ma Allah ko mai saba ma umarnin annabi sallallahu alaihi wa sallam to sai ya tijine shi a ban kasa kuma ran alkiyama sai ya tashi azaba mai radadi Allah ta'ala ce fal yahzaril ladina yukhalifun فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم الله تعالى آية يعنون cewa lallai su zamto ciki su ji tsoro waɗanda suke saba wa umarnin Allah ko umarnin manzon Allah sallallahu alaihi ko duka biyu din akan cewa wata fitina da za ta same su al-Imam Ibn Kathir yace in suka yi saka cikin su koma suna bid'a su dauka tauhidi suke su ɗauki abin da ba shi Allah ya sa su ba kuma su An au tusib am au mu azabun alim ko ta azaba mai raɗaɗi ta same su ranar alkiyama Allah kai mana tsari a takaice wannan shine cikamakin abin da kila ya kamata a ce mun fito da shi cikon mu na jiya sai kuma a yau ma ne karanta mana am kuntum shuhada a ishadara yaqub al maut shin ko kuna halarce ne kuna sane ne a lokacin da mutuwa ta zo ma annabi yaqub iz qala li a lokacin da yace ga ƴaƴansa ma ta'buduna min ba'di me kuke bauta ma ko me za ku ci gaba da bauta ma a bayana qalu suka ce na'budu ilahaka za mu bauta ma abun bautanka shine Allah wa ilaha aba'ika kuma abun bautan iyayenka Ibrahim annabi Ibrahima wa Isma'il da Isma'il wa Ishaq da Ishaq ilahan wahida abun bauta guda daya sannan muna tabbatar maka wa nahnu lahu muslimun lallai mu ga Allah wanda muka ce za mu bauta masa din nan masu miƙa wuya ne ga dukkan abin da ya umarce mu ba tare da saba masa ba kaga wannan shi ke nuna kyawun musulunci da kuma abin da ya shafi kula da kyakkyawar aƙida ita ake so uba ya fara ba 'ya'ya kafin wani abu na tarkacen duniya so da yawa za ka ga muna ƙoƙarin tara duniya wa 'ya'yanmu amma ba mu cika damuwa da tara musu imani ba kuma wannan imanin shine ƙarshen arziki domin dukkan wanda ya zama mumini duk wanda ya zama cikakken bawan Allah na gaske to wallahi tallahi Allah ba zai walakanta shi Allah ta'ala ya faɗa cikin suratu Muhammad zalika bi anna Allah maula alladhina amanu zalika bi anna Allah maula alladhina amanu wa anna الكافرين لا مولى ce kamar haka ne Allah shine majibincin waɗanda suka yi imani sannan kuma waɗanda suka kafurta ba su da majibinci wanda zai jibinci al'amuransu kuma za ku fahimci wannan cikakkiyar fahimta idan kuka fahimci tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wa domin annabi sallallahu alaihi wa ya taso a rayuwar nan babu uwa babu uba duk wani abu da ɗa zai ce an yi masa na jin daɗi ya ji inuwa ta mahaifi Yaji ji dausayin rahama irin ta uwa annabi sallallahu alaihi sallam bai tarda wannan ba a rayuwarsa amma tare da haka Allah ya kawo shi ta wannan hanya ne saboda ya nuna cikakkiyar hikimar ka gane Allah shine majibincin bawansa kuma ka gane zaɓin Allah shine zaɓi sai gashi an wayi gari a ban ƙasa duk duniya idan ba ta bi shi ba Allah bai yadda mutum shiryayye ba ne don ya ce wa in tuɗi ohu wama alam rasuli illa al-balaghu al-mubin Allah ta'ala sanya sharadin cewa har sai an bi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya sanna aka shari'a kaga wannan ke nuna falala da daraja ta sa Umar dan Abdulaziz Allah ya ji kansa da rahama wanda ake ce masa khalifa na biyar saboda irin ba don kasancewa shi ne na biyar din ba sai don me sai don irin nagartan shugabancin shi da jagorancin da ya lokacin da ya zo zai rasu waɗanda suke mashawartarsa wurin gudanar da mulki ma'ana manya a cikin kabinet ɗinsa na gwamnati suka ce da shi muna da magana da kai saboda sun ga jinyaye masa nisa ya ce menene maganan ku suka ce mu dai mun yi ittifaki muna so ka yarda mana a fitar da wani abu na dukiya a ba iyalanka ya zanto sun rika a matsayin abin da su ma za su gudanar da rayuwarsu da shi domin yanayin rayuwar nan kamar jinyar nan fa na ajali ne muna so ya zanto iyalanka an ciran musu wani abu daga baitul mali wanda za su rayu da shi a babin kasuwa su ma su zauna a matsayin waɗannan saboda yanzu kai amirul muminin gwamnati ne take ɗaukar nauyin duka al'amuranka sanda ka rasu wani ne zai tafi ba lallai ne iyalanka su ta ku ya yadda ba sai yake cewa kuna nufin in ɗibi dukiyar musulmi in ba iyalai na suka ce a'a muna nufin ka ɗauki dukiyar musulmi ka ba musulmi don su ma musulmai ne suna da haƙƙi kuma a ciki sannan kuma hujjar mu na biyu da ya sa haka shine kai din nan ɗan kasuwa ne kafin ka zama amirin mumini kuma kana da dukiya kuma kowa san kana da dukiya amma ana baka shugabanci sai ka talauce ga gwamnatin na arziki kai kuma kana talauce saboda ka daina zuwa kasuwa ka san yadda rayuwarka gaba daya wurin shugabantar al'umma da wannan yasa muka ga haƙƙi ne tunda mu mun yadda kuma mun tabbatar har ka za su yadda da wani sai ce haka ne suka ce ce to ku kira mun yayana din suna shigowa yace ku zauna yana kan shimfidan ajin ya ce da su zan mutu kuma za ku gaban bar muku tarin dukiya ba na kuma yi haka ina sane ya ce saboda dalili ɗayan biyu ne idan har ban san me ke zukatanku ba ina tsammanin dai ku zan mutanen kirki amma in kishiyan haka ne a ranku to ban bar dukiyar da za a saba ma Allah da ita ba balan dai lahira a yanzu sabi kuna shaka da dukiya a cikin haramun ba idan ku har kusa salihai ne kamar yadda nake gani a zahiri sai ce musu fallahu ya tawalla salihin hmm. Allah shi ke jibintar nagartattun bayi a buga a raya sai Allah ya fitar da su shi yasa idan Allah ya maka ni'imar musulunci da addini da riko da addini kana jin har yanzu ba a yi ma arziki ba to wallahi tallahi ba arzikin da Allah zai baka ka gode mishi ba abin da Allah zai baka ka iya godewa kullum ka dinga kallo kenan kana tsammanin sai ka kai kaza sai kai kaza sai kai kaza sai ka ji ana alhaku takasur hatta zurtumul maqabir san alfahari da tara dukiya ya gama shagaltar da ku ba ku tsaya kun abin da Allah ke so ba har kuka ziyarci wannan ramin a to ai ta kare saura tambaya ku ka samu baka samu ba ba abin da ya shafi mala'iku tambayar ka za yi mai kai a baya man rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyyuka wa ma za ta qulu fi hadha ar-rajul alladhi fikum abin da zai biyo baya ke to wannan yasa annabi sallallahu alaihi wasallam afwan umar bin abdul aziz ya ce musu idan ku salihan bayi ne ni na san Allah ba zai walakanta ku ba da aka bana haufi game da Allah sai ce ku tashi ku fita su dai waɗannan ƴan fadan da kun ga mutanen kirki jikin su ya sanyi suna fita ba su yi nisa ba suka kalmar shahada suna dawa Allah ya dauki rayuwarsu wanda ya kawo asar ɗin ya ce wallahi ba a yi sati guda ba sai da muka ga suna fitar da dukiya akan raƙumi suna sadaka da ita Allah ya riga ya azurta su Allah ya riga ya azurta su irin wannan har wannan zamanin yana faruwa Allah ji kan malamin mu Dr. Ahmad Ibrahim Bamba mun yi karatu a gaban malam Allah ji kansa da rahama daga ciki ya faɗa mana wani mutum da ya rasu a jihar Kano yayi karatu a Jami'atul Islamiyya ta Madina da ya dawo gida Najeriya da yamma ba a san shi ba kun san zuwa social media ce sa ake sanin malamai cikin sauki da kafafen sadarwa amma a baya irin wancan lokacin malami zai shahara ya wurta bawan Allah in inda ba yana fita gidan rediyo ba ne zai wahala kuma gidan rediyo da ke karban sunna wancan lokacin an sai wani da wani to saboda haka nan shi ne da ya dawo shi ta kawai sai koma yana da awa ne a ƙauyuka ƙauyuka yake fita kuma yana sana'a za ka ɗauka yana sai da atarkofi amma nan kai yana fita kan la'atan sa ne saboda motarsa zai shaƙe ta da kayan fita wallahi je ne musulunci da mutane raba musu tufafi haka yake ya zo ƙarshe abin da ya gina makaranta ita kaɗai mallaka hatta gidansa gidan haya da ta Ahmad Ibrahim Bamba Allah ji kansa da rahama shi masa sallah na san malaman mu manyan mu da su girme mu a shekaru da ilimi daga jihar Kano da sun ji wannan magana za su gane wane ne wannan bawan Allah malam da ya zo ya ce da ya tsaya a kan gawansa wallahi a nan aka faɗa mai cewa bai da gida bai da kaza bai da kaza kafin a yi masa sallah wani ne ya ce na ba iyalansa gida mai girma kaza wani ya ce na ba shi fili wani ya ce zai kawo yashi tirela kaza sai da aka samu gidan da za su zauna kan ai masa jana'iza aka samu duk abin da kake tsoro kan talauce shafe ka a duniya Allah ya rufa ma iyalansa asiri da zalikumullahu rabbukum wannan shine Allah ubangijinku shine wanda duk wanda ya dogara gare shi baya su. in kai kuskuren barin Allah wallahi ka samu matsala wallahi ka samu matsala duk inda ka je sai ka kunyata in dai za a ce Allah ya ce nan za a yi ka ce kana da zaɓi to matsala zai biyo baya idan Allah ya ce nan za a tsaya ka duba ka ga ranka ba ta so ranka ta kyamaci abun to buɗan bakin kan ma za ka yi magana kawai ce ne rabbana afirka alaina sabara wa sabbit ƙadamana wa suna alal qawmil Allah kwararo mana hakuri kawai a wuce wurin saboda in kai hakurin zai zama tarihi duk abin da ya ji dawo zai wuce to shi yasa nan? Allah subhanahu ta'ala ke cewa kuna halarce ne a yayin da mutuwa ta zo ma annabi yaqub ma'ana ai alamu na mutuwa suka zo masa akwai abubuwan da da an gani musamman likitoci suna gane cewa an fazo wani irin yanayi za ka ga hatta mara lafiya wani lokaci idan suka ga wanda suka kawo su ba su da wadata mai yawa hannu baka hannu ƙarya suke a magani akwai limit ɗin da da an kawo sai ka ga suna sa suna sayan magani mai arha don kasi a tsarar saboda sun san cewa an zo gurin da komawa ba zai wahala sai dai kawai a yi fatan a cika da imani to irin wannan yana faruwa ba a annabawa kaɗai ba a taman Allah sallallahu alaihi wa sallam ai an ga irin wani na na Fatima alaihi salam lokacin da ta ga alamu wannan ai ta fashe da kuka hankalinta ya tashi tana cewa ya mahaifi da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya kira ta ya rada mata a kunne ce da ita wannan ciwon fa ba na tashi bane ke haƙuri kan mahaifinki lokaci yayi Ke kuka da ya ga hankalinta ya tashi ya sake mata ishara ta matso ya rada mata a kunni ya ce kar fita da hankalinki wurin wanda ya fi ki rahama wanda ya fi ki rahama za a tafi shine Allah kuma ke ce na farkon wanda zaki cin min a lahira cikin wannan rahama kaga kauna ta addini yanzu wani ka gaya mai wani ya jirgin jin haushin kake ko ba ka bari? musamman mace ce a wallahi ba dai ni ba a daidai za mu zo a hankali mun gama istighfari da tasbihi kuma kalla duniya take su to haka nan Allah sallallahu alaihi wa sallam mata ta sai da Abubakar radiyallahu anhu irin wannan ya faru da shi lokacin da zai rasu sahabbai suka ga da tabiya irin halin da yake ciki suka ce likita ya duba ka ko ce kware ya duba suka ce me ya faɗa game da rashin lafiyar nan ya ce inni fa'alu lima urid abinda na so nake aikata ba wanda ya sai canza sai suka gane likitan shine Allah kuma ta Allah ya dauki rayuwarsa to suna ganewa shi yasa a lokacin ya dauki sai na abakar kayansa guda uku ne a duniya eh sabuwa ɗaya tsofaffi biyu ɗayan sabuwa ita yake za a zai su ta yi ibada na limanci ko makamantansu da aka zo sai ya ce a ɗauki sabuwa ɗaya da tsoho ɗaya a kai masa na umar a na masa sallama kuma yana ce masa ya ji tsoron Allah kuma abin da ya samu abubakar yana nan zuwa kansa ga kyauta nan ya bashi shi ne rayayye ya ci gaba da sa ya ce tsohuwar kuma su yi min littafani idan na rasu da aka kai masa ina umar ya yi kuka ya ce tsayi abubakar ka wahalar da duk wanda zai biyo bayan ka duk wanda ya shugabanci bayan ka sai bakin jini sau da ba zai iya aikin da take shi ne aka ce to ka ɗauki sabuwar ne ce a ai rayayye shi ya fi dacewa da sabu ko kai ma umar ya sa shi da yake nan a rayu yana kaunan na Umar yana kaunan sa kwarai da gaske to kaga irin waɗannan abubuwa waɗanda in mutum ya gansu na alamomin tafiya to lalle yana da kyau ya zanto yana da kimdi a baya amma sai ƙara kimdi a irin wannan yanayi Allah subhanahu wata'ala ya ce sai tambaye su mata abuduna min ba'di me za ku bauta ma a bayana kaga yana so ya gwada hankulan su kenan ko ya idan suna kan daidai ya taimake su kuma haka ake zama da ƴaƴa da dukkan mutane ma wanda suke karkashin ka sai kana rinka jaraba tunanin su cikin hikima wanda kaga ya karkace tunda kai Allah ya maka baiwa da gogewa sai ka gyara shi wanda ke kan kuskure wanda ke kan daidai sai ka karfafe shi haka ake so alamar shugaba na gari kenan kuma wannan zai ya tambaye su malamai suka ce dan ya samu sanyin ido kuma ya samu tabbacin cewa shi suna nan akan tauhidin da ya rayu a kai za su ci gaba saboda al'amarin imani magana ce ta zuciya ba ka sanin da ke ran mutum ba shi ya faɗa ba to ya san kuma ‘ya'yansa ba za su yi karya ba sai tambaye su me za ku bauta ma a baya na ma'ala don ya samu sanyin ido akan maganarsa suka ce da shi na abu ila hada da sannu za mu ci gaba bauta ma abin da kake bauta ma abin bautanka shine Allah wa ilaha aba'ika da abun bautan iyayenka annabi Ibrahim da Isma'ila da Ishaqa ilahan wahida abun bauta guda daya wanda shine addinin dukkanin annabawa duk da shari'o'insu sun bambanta jin wannan kun ga zai kwantar masa da hankali kuma wannan na nuna iyaye nagari suna fara cuta ma su ingantacciya kida ne kafin son duniya idan ka cuta ma yana da kyau ku fahimci wannan idan ka kuskura ka sa san duniya ya mamaye zukatan ‘ya'yanka wallahi tallahi ba za su ji tausayinka ba sanda ka girma ko ka mutu in dai duniya ce a ransu bal tusirun alhayatar duniya bal tusirun alhayatar duniya na'am wal akhiratu khayrun wa abqa Allah ce sanu dai kuna da san fifita duniya akan lahira ita ko lahira ita tafi alkhairi fiye da duniya da take tunanin ka tara musu wa abuka kuma ita take wanzuwa wato inda a ce waɗanda suka mutu don hankorarsu su tara ma iyalansu dukiya kadai ba tare da tarbiyya ba da a ce za su hango abin da ke faruwa a bayan barin su duniya wallahi da kila sun canza tunani a a baya kafin wannan lokacin za ka yi mamakin abin da ke wanzuwa a bayan mutumin da yi ta cin haram ya ki halal ya ki haram wani ma halaliyar zanne amma kuma sai ka ga abin da yake tsammani ba shi ne ya faru ba Allah kai mana tsari don tsarkin sunayenka za ka gani ni na san mutumin da wallahi hatsarin mota ya rasu yana da kuɗi sosai mutum ne mai karamci yana ɗibo ‘yan uwansa ya zaunar da su a ƙarƙashinsa ya biya musu makaranta har sai sun zama mutane haka Allah ya yi shi dukiyarsa abin da yake da ita ke da, ran da ya gina wani babban gida a wani wuri da ke da wuri ne masu daraja ta ɗaya ko ta biyu a jihar da ya gina wallahi bayan rasuwarsa iyalinsa cewa ta yi gawan shi ma ba za a shiga mata da shi ɗaki ya ɓata mata da jini ba sai dai a kai shi boys quarters a wanke shi a boys quarters inda ƙanninsa da ƙanninta da wasu da ya ɗauko yana riko suke kwana nan aka kai shi a nan aka wanke shi yaran nan kwanansu hudu ana yin uku ta ce to sai ku zo ku kama gaban ku saboda gida dai ne gida yanzu baya ni kuma ba zan iya ɗawainiya da ku ba kaga wannan ku? ni dinnan nayi ina dawafi a Ka'aba wani ya zo ya rike ne ce mun da Allah in bi ka mu yi dawafi tare na ce mishi bismillah muna tafiya mun kusan gama dawafi sai na ji yana ma wani addu'a sai ce mun malam ka san wa nake ma addu'a na ce a ai ce aboki ne me ya faru ya ce wallahi ni dan kasuwa ne kuma dan babba ne Allah ya murfa asiri a kasuwanci ina da aboki wanda ya fi ni karfi ya fi ni rufin asiri sosai a ba sai Allah ya masa rasuwa ya ce iyalinsa abokina ne irin Chad bull friend din nan tun muna yara muke kare ya ce iyalinsa ni ne masa angwanci ni na kai ta daki? yana zuwa ya ce da Allah ya masa rasuwa ya zo ya same ta da ‘ya'yanta yace da Allah yana neman alfarma ne guda ɗaya a tare da su biliyoyi ba miliyoyi ake magana ba biliyoyi ne kudin da ya tara yana so yace wasu arzikin ma duk basu da suke ba dini nake nuna musu nake fitar musu yace dini na fitar musu da su nace da Allah da muka gama yace ina roƙon ku alfarma ɗaya kafin a raba gadon nan iyalin sai ta kadai ce ki ba da dama ko karamin masallaci mu gina masa sadaka a wannan dukiyar ne sai ta ce abinda ka faɗa wane gaskiya ne amma wallahi ba zan yi ba sai ta ce da shi ai kai aminin shi ne me yasa da yana rayuwa ka bashi wannan shawara ba sai yanzu za a tauye ni haka ta ba ta ce ‘ya'yana ne abroad nake so su yi karatu waje nake so fitar da su akwai wanda zai ƙara sa akwai wanda yana so in kai shi don haka gaskiya ba za mu iya ba ka yi haƙuri ya ce malam wallahi da kuɗi na na gina mishi masallaci amma su ba su ba su yi ba to me kake tsammani ka nika ma Allah komai shi Allah ya fi ka hikima an fahimta ko Allah ya fi ka hikima ya fi ka sanin menene ya dace me za a yi maka wanda ka rabauta Allah ka dakatar da mu to wannan dai a takaice malamai suka ce yana nuna cewa annabawa suna ba da muhimmanci wurin tarbiyyar ƴaƴansu akan tauhidi da kuma al'umma su baki ɗaya saboda kaga wani kila zai ce ne kayya me kake so ka karanta marin injiniyarin za ka yi ko ne an ce kawai kaza ya fi kaza in aka yi kaza kai wawa ne ka ɗauki kaza man haka wani ta ɗan uwan malamin ne ta faɗa masa ya samu ya samu admission a jami'atul islamiyya ta madina shi malamin namu yana zuwa ya faɗa mai da murnansa zai ce sai ka dawo sai ce wai kai kai ruwan islamic abu za je karanta a ce ka ina jin tausayin ka wallahi in ka je kai shirmen ka yi yace in ka je kai shirmen ka kai ka sani girma ya zo maka ba abin da ka mallaka ina tabbatar muku a yanzu ma da muke ciyar da shi waye Allah waje in ba Allah ai ka bari kawai ka tsaya inda Allah yake so kai hakuri kul amantu billahi thumma istaqim ka tsaya inda Allah yake a tsaya gam wallahi za ka ci nasara duk arzikin da ka ga bai zo maka ta hanyar bin Allah ba wannan ba arziki bane ba kuma alkhairi ba duk abin da Allah ke so na alkhairi in dai ka bi Allah zai zo ya same ka amma wannan wa ma yaqiluha illa al-alimu ba wanda zai fahimci haka sai wanda yake da ƙarfin yarda da Allah madaukakin sarki wanda Allah sallallahu alaihi wa sallam ya nuna mana hatta laifuka da mu mutane muke yi da a ce za mu haƙuri mu kyale su mu bar su wallahi sai Allah ya musanya maka da abin da ya fi shi dan ya ce man taraka shay'an lillahi awwadahu Allah khairan min duk wanda ya bar wani abu na laifi domin Allah shan giya kake ka tuba zina kake yi ka tuba sata ka bari kaza ka bari annabi sallallahu alaihi sallam ya ce wallahi sai Allah ya musanya maka da wanda ya fi shi alkhairi wannan musanya da alkhairin in ba a baka komai ba sai zakin imani da mutuwa akan imani an gama maka arziki an gama maka arziki sau da wani karye tsammanin dan ya ce da cin riba yanzu zai ga account din shi ya ƙara girma ne ba wannan bane kadai kafirai ma Allah yana ba su wannan kafirai ma Allah yana tara musu duniya amma baya ba su dacewa da imani sai ya zaɓe su shi yasa akwai akwai akwai akwai hidayatul tawfiq ko mm. akwai kuma hidayatul dalala akwai shiriya wadda take ta nuni shine Allah ta'ala ya faɗa ke cewa wa innaka latahdi ila siratin mustaqim wa innaka latahdi ila siratin mustaqim nan inda Allah ya ce lalle kana shiryarwa zuwa ga tafarki madaidaici ma'ana kana bayanin shiriya akan bata tana bayanin ƙarya akan kana bambanta ƙarya da gaskiya wannan kuma da yace innaka la tahdi man ahbab innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha Allah ce lalle ba baka shiryar da mutum dan kana son shi sai dai Allah ke shiryar da wanda ya ga dama sai wancan cewa kana shiryar shiryarwa ya nuna kana yin bayani yanda Allah yake nufin ayi a nan da aka ce ba ka shiryarwa ya nufin ba ka dakarwa sai idan Allah ne so mutum ya dace kaga ba cin karo a cikin biyu to don haka dai malamai suka ce faɗinsu da suka ce wa nahnu lahu muslimun kuma mu masu miƙa wuya ne ga ubangijin da kake bauta ma ai ma'anarsa shine muna kaɗaita shi da tauhidi sannan kuma gane aiki da abin da shari'ar musulunci din nan ta zo da shi wannan abu ne sananne wanda an riga an sani cewa Allah ta'ala ce ba da wannan labari dangane da annabi Yaqub abinda Yahudawa da Kiristoci suke ra'ayantawa sai nuna cewa ba shi da asali ga hanya ta farki wanda take madaidaiciya ne a nan shi yasa gaba sai Allah ce tilka umma tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum ولا تسألون عما كانوا يعملون الله تعالى ce tilka ummatin qalqalat wannan wata al'umma ce wadda ta riga ta shuɗe Lahama kasabat tana da abin da ta aikata na sakamako ta riske shi ta gani walakum kuma kuma abin da kuka aikata shine naku abin da mu nuna shi ku ranar alkiyama wala tusaluna kanu dai ku al'ummar manzo Allah sallallahu alaihi wa ba za a tambaye ku ba amma kanu ya'malun dangane da abin da suke aikatawa a wancan aya da Allah ta'ala ya magana annabi yaqub malamai suka ce akwai fa'idoji da musulmi zai iya tsinta a cikin su daga ciki shine tauhidi shine abinda da annabawa suka yi wasiya a kansa dukkan annabin da ya zo yana wasulci ne da tauhidi dan ya ce mata abuduna lil ba'di suka ce na abudu ila haka kaga yana umarni ne da ni a bauta ma Allah dan tambayin sai ce me za ku bauta ma bai ce me za ku tara na duniya ba wane ne cikin ku ke so ya zama basaraki wa zai zama matukin jirgin sama wa zai kaza wa zai kaza sai tambaye su game da bauta dan ya san ita ce hanyar da ake tsira a gare ta sannan karkashi suka ce malamai za sun tabbatar da cewa wannan ayan ta nuna mutuwan annabawa gaskiya ne dan Allah ya ce in hazara yaqub al-maut yayin da mutuwa ta zo ma annabi yaqub kuma mutuwa ga annabawa ba aibi bane ai an dauke su daga gida ne mafi kankanta zuwa ga gida mafi yalwa da ni'ima wamanniya shi yasa annabi sallallahu alaihi wa sallam lokacin da zai rasu yakan ce balin rafiqil a'la yana roƙon Allah a kai shi ya zaɓe. a kai shi wurin abokantaka da wanda suke madaukaka na daga cikin mala'iku da kuma rahama wannan yasa hatta na Aisha radiyallahu anha lokacin da ta ji ya faɗi wannan idan sai ya sama ta ce ya zaɓi wasu wanda ba mu ba tafiya zai yi abin shi ya kyale to kaga wannan ai bai nuna aibi ba kuma ma duk abin da Allah ya tabbatar to kai asuwa da zaka kore dan karan kadamiya Allah ce innaka mayyitun wa innahum mayyitun Allah ta'ala ce lalle kai wanda mutuwa za ta riske ka kuma su ma mutuwa za ta riske su sannan sai a wani wuri Allah ce wa ma kana muhammadun illa rasul ما كان وما كان ما كان وما كان وما محمد عفوا وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل الله تعالى ce annabi Muhammad sallallahu bai kasance ba face jakada ne na Allah kafin shi ma wasu manzannin jakadun sun zo kuma sun shuɗe kaga wannan ya tabbatar da cewa an yi wasu annabawa kuma sun mutu kuma sun koma ga Allah to da haka tabbatar da cewa annabawa suna rasuwa wannan aqida ce ingantacciya da bai kamata a kauce mata ba tare da cewa akwai nasosin da ke nuna cewa akan dawo ma annabi sallallahu alaihi wa sallama da ransa ya amsa sallama idan an yi masa musamman ga wanda ya ziyara kabarin sa wanda bai taba zuwa ba Allah ya kai shi wanda kuma ya je Allah ya maimaita mishi amma dai aqida ingantacciya tana nuna cewa annabawa suna rasuwa annaba suna mutuwa da nassin alqur'ani idan kuma zaka ce ba haka bane to sai dai faka zo da wata aya ta ce ba haka ba idan ba za ka iya kawo qur'ani ya sauke wannan maganar ba to ka sallama ma Allah shine abin da ya yafi dacewa malamai suka ce ƙarƙashin ayan za mu amfana da halarcin yin wasiya a yayin da ajali ya zo ma mutum idan mutum ya ga ajali ya zo ya حلت yi wasiya domin Allah ce in hadara yaqub al-maut qala li banihi ma ta'buduna min ba'di to fadin wannan ya nuna wasiya ce yi gare su sai dai ana yin wasiya ne da sharadi sharadin shine wanda yake yin wasiyan yana gane me yake faɗi idan rashin lafiya ta kai ga mutum ya shiga yanayin da yana sambatu ya faɗi magana bai hankalci ne ya faɗa ba ba a aiki da wannan wasiya ina fata mun fahimci wannan ya zanto mai yin wasiyan yana fahimta abin da yake faɗa in ko har bai iya gane mai yake cewa kawai yana ta magana ne na ba wani kaza kar a ce ma wani kaza wani yi kaza to ba za a ɗauki wannan ba saboda a ɗauke shi a matsayin zafi ne da ciwo ina fata mun fahimci wannan wannan magana ce ta Sheikh Muhammad Salih Al-Utsaimin Allah ya da rahama to dan haka nan malamai suka ce daga cikin fa'idar da zamu dauka shine lalle rai tana karkatuwa zuwa ga bin iyaye a tabi'an da Allah ya yi ma mutane suna sha'awar su koma bin iyayensu kuma abu ne mai kyau idan akan aikin alkhairi ne don haka idan iyaye suna ka abin da yake daidai ne to ka tsara mutuncin gidanku da na iyayenka wannan abin abin alfahari ne abun so ne an fahimta ko domin annabi sallallahu alaihi wa sallam a yakin Hunain lokacin da har inda zaka san maza Allah sallallahu alaihi wasallam zo ne na ƙarshe da yawan sahabbai ma sun juya da baya sun kasa riskan inda ya riska kafirai na kawo tara ya kare ya kai nashi tsarar yana ce da su anan nabi la kare ni annabin ne ba ƙarya ne. ba sako bane namiji ne a ku annabi ne abdul muttalib ni ne ɗan gidan Abdul Muttalib kaga anan ya yi alfahari da gidan iyayen shi saboda akan aikin alkhairi to saboda haka kai ma yake kokarin rike duk wani aikin alkhairi na kirki wanda ya gangaro a tarihin gidanku Kar karka dakile shi daga kanka ka bar shi ya ci gaba idan gidanku sun sani da karamci ka rike wannan karamcin kaji an ce da ka ba da ake Allah kanwana da rahama ma'ana kai din ma ai an gama taka rahamar ta shafi har iyayenka kaga ka tsare abu mai kyau ina fata mun fahimta to akwai kun gidaje da Allah ke musu irin wannan karamcin daga bisani kuma sai zanto tarihi ya dishe ya kamata idan 'ya'ya suna rayu kuma za su iya fi kokarin su rike karamcin iyayensu da suka rayu akai kuma suka bai shi musulunci bai hana bin iyaye ba akan abin da yake bai saba ma shari'a ba ina fata mun gane kada a zo kafai masu da'awan ai yara ne sun raba sun bar abin iyaye da kakanni a'a sun ce ne abin iyaye da kakanni idan sun bi manzon Allah sallallahu alaihi idan an samu aka haka su yi hakuri a bi Allah sallallahu alaihi wasallam su kuma a roƙa musu gafara saboda ana kaunar su a hada gidan rahama baki ɗaya. babu wanda zai so a ce ga iyayensa ba samu rahaman Allah ba ba wannan mutumin inda yana da hankali da sanin ya kamata a Allah ka ji kan mu wanda suka riga mu wanda suke raye kuma Allah ka sa mu gama lafiya da mu da su to wanda yasa malamai suka ce a cikin ayan kamar yadda muka faɗa akwai muhimmancin kula da tauhidi dan ya ce mata da min ba'ad me za ku bauta ma a baya na? duk mutumin kirki baya san bautan Allah ka yanke a bayan shi idan yana raye zai tsayi sosai ya ga ya bauta ma Allah zai kuma iya kokari ya ga an samu abin da ake so na wurin bautan Allah ne kuma duk abin da zai kawo mu addini matsala to zaka ga in mutum mutumin kirki ne zai samu kwanciyar hankali dan zaka ji sahabbai suna ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam fidaka abi wa ummi ya rasulullah haka ne ko fansan ka uwana da ubana ma'ana za mu tsaya a yi addinin nan da daɗi ko ba daɗi shi ma annabi sallallahu alaihi wasallam a wasu wuraren shi ma ya karfafe su da irin wannan maganar tasu kamar sa'ad ibn abi waqas ko annan sulasulan yana masa kirari masu yawa in ana masallaci kamar yadda muke zaune shigo sai ce ga kawuna ko ga na, in wani ya isa nuna mun nan shi ko ba haka bane ni ma yanzu kun ga in na so sai in ce ga malam Sadiq Baladi na in wani ya isa nuna mun nan shi alaramma ko ba haka bane ai kauna ce kuma haka ake yi yana hada yan uwantaka annabi sallallahu alaihi wa sallam in aka je yaƙi ya ga sa'ad bin abi waqas yana harbi saboda iya harbinsa annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa addu'o'i guda biyu yace ya Allah ka saita masa harbinsa idan yayi kar ya rinka misan target ina ma da a Najeriya yake ko ba haka bane <laughs> shine sai annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya Allah ka rinka karban addu'ansa shi yasa ko da fa'ida sa'ad ya harbu abu ya gama da shi kenan ba ma sai ya kalle kawai ai addu'an da ta zo daga bakin wa ma yanzu amin hawa ta tafi ne kawai asalin tafiya zita ce addu'a kai ko kana addu'a kana takka ciki don haramun dole ta rinka lilo kamar tafiyan agwagwa ai in kana so ta tafi a kiliya to ka ci halal ka bauta ma Allah kai tilawa bakin da Allah ya baka kake shan sigari ka mai da shi salansa ka mai da shi na salati kai ma annabi salati maimakon salansa da kake shan sigari da ita Allah yana son ka dan uwana Allah yana ka wallahi wallahi Allah yana son ka duk dattin da ke jikinka an ka dawo Allah zai wanke ka kuma ya amshi kayansa to shi yasa Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ka masa addu'a da kuma harbi hadisi Allahumma saddid ramiyahu Allah ka daidaita harbi san yayi kare ne to shi yasa bin abi waqas in yaki ya tsanani sai sabai su zo ku zubar da kibansu su ce yi ta ta sa'ad da ya diba kawai sai ka ji an kwanta to shi ne annan sulasulan da ya ga harbin sayin da take tafiya sai ce da shi irin ya sa'ad yi harbi ya sai sa'ad ka abi wa ummi annan sulasulan fa ka ina ma ni ne ya Allah mm. ne mana wallahi ai so so ne amma mala ce annabi na yi da kai ba ka gama ba mm. kai dan bip ne ba wallahi ba za ka shiga economic ba sai dai ka shiga asalin wancan ne za mm. ko jirgin aljanna za a kai kasan ajin da kai Allah ka ƙara mana san shi wallahi ku kaunaci annabi sallallahu alaihi jama'a wallahi ku ƙaunace shi duk alkhairi ya zo da shi a cikin tafiyarsa duk abin da kake nema a ce ka tsira duniya da lahira annabi sallallahu alaihi ya zo da shi da haka ka so shi ka yawaita masa salati ka yi riko da shiryansa wallahi ran da za ka haɗe shi za ka ƙara jin kaunan ma ba kai komai a cikinta ka duba ka ga yadda yake son mu mana kafarsa ta kumbura ta tsage amma shi yake al'ummarsa ka duba sallah ba hamsin aka fara ba mu a farko fa bai gushe bai na koma wurin Allah har sai da aka dawo da ita biyar din da muke a yanzu yana roƙon rage annabi Musa na cewa ka koma ni na rayu da mutane na ga halin su je ka nemi sauki ka ga gata da Allah ta'ala da ya koma ma Allah na ƙarshe annabi Musa ce ka koma ka nemi rage ce a'a ina jin kunyar Allah sai Allah ya ce to an mai da yawan su biyar asubahi azubur la'asar magariba isha'i amma ladan na nan ana hamsin din farko ba za a rage ba dan Allah baka ji kana so gobe kai sallah ba to shi ke a kiyaye sallah in ka kiyaye sallah za ka tsira ko zunubi kake shakkan ya za ka bari sallan ka ne da matsala abokina je ka gyara ta za ta ware inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar in kana sallah za ka ga abun ya kai can annabi sallallahu alaihi wa sallam idan ransa ya baci duniya ta kunci ka san rayuwa dole yau dariya ne gobe kuka ko kai waye wa annahu huwa abhaka wa abka in yau kana dariya an haihu kashi ya samu man fetur ya sauka yanzu kasuwa kana cin riban dubu kaza to ina ai gobe kuma sai ka ji Allah ya saka kwalla haka nan za ka yi hakuri kamala ta Allah ce an fahimci wannan ko to wannan abin da Allah subhanahu wataala yake sanyawa tsakanin bayi akwai hikima a cikin sa a takaicen wa musulmi malamai suka ce daga cikin fa'ida ta wannan aya akwai fahimtar tsantsanta musulunci ga Allah madaukakin sarki dan sun ce wa nahnu lahu muslimun sannan kuma akwai tabbatar da cewa Allah shi kadai ne bai da abokin tarayya Allah da musulunci ilahan wahida abun bauta guda daya kenan annabawa dukkaninsu su ɗaya ne su ne ta bambanta kila waɗancan sallah suke yi a lokaci kaza nan ba sallah aka ba su ko kaza da sauransu ba shi yasa annabi sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa a cikin hadisi ingantacce yake cewa mu annabawa mutane ne wanda muke uwa ɗaya uba kowa da nashi ma'ana asalin mu ɗaya ne shari'o'in mu su ne suka bambanta a taƙaice daga cikin rahmar Allah a ayan da mala bakar sadiq ya karanta mana Allah ta'ala ya ce tilka ummatin sanu dai waɗancan wasu al'umma ne wanda suke qad sun shuɗe ta kasabat suna da abin da suka gabatar na aiki wala kuma kasabtum kuma kuma kuna da abin da kuka gabatar da gaske rahaman Allah sai nuna cewa ashe ba zai kama wani da abin da wani aikata ba wala taziru waziratun wizra ukhra laifin wata ba ta shafan wata wani zai ɗaukar nauyin laifin da wani yayi amma da sharaɗi bai farar da laifin da zai zo wani na baya gada ba domin yadda idan mutum ya gadar da alkhairi wasu suka biyo bayan shi suna aikata alkhairin saboda irin tasa alkhairin zai samu lada to kamar haka wanda yake aikata barna ya koyar da mutane barna duk wanda ya biyo bayansa ya aikata irin wannan barna yana da zunubi ya hamilu auzarahum kamilatan yawmal qiyamati wa min auzari alladhina yuzidunahum bighairi ilm Allah ta'ala ya ce don su ɗauki nauyin laifukan su cikakke sannan kuma a ɗaura musu da duk wanda suka bata da wannan ya sa manzo Allah sallallahu alaihi wa ya nuna cewa duk inda aka yi kisan kai ko aka zubar da jini to dan annabi adamu na farko din nan da aka fada cikin suratul maida wanda ya kashe dan uwansa sai ya ɗauki zunubin wanda ya kisan kan nan ko ya zubar da jini ta har a tashi alkiyama kamar yadda kuma a lada ma haka abin yake wanda Allah sallallahu alaihi wa sallam wata rana yana zaune a cikin masallaci sai ga wasu mutanen ƙauye sun zo masa talauci kamar yi magana a jikinsu irin yadda ake cewa ko ma'ana babu tufafin kirki babu a jikinsu wasu ma al'auransu a waje yake annabi sallallahu alaihi wa sallam yana ganin su ko kudin na kun ga ga nan kun ji a jikin ku wani a yadda kuka yi magana ba za ka so a ce dan uwanka musulmi ne a wannan yanayin ba ko to annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya fi mu tausayi akan irin wannan ya ji damuwa a ransa yana ganin haka gashi abin da ya kara mai damuwa shine babu abin da zai iya ba su shine annabi sallallahu alaihi wasallam fuskar ta canja wani sahabi na ganin haka dan ya san labarin zuciya a tambayi fuska ya sa annabi sallallahu alaihi wasallam babu ne sai ya tashi sai ya tafi yana tafiya sai gashi wani ya zo da abinci wani ya ɗauko riga da abinci sai sabbin ka fara ganin a ah, kai haka ne fa sai kawai kuwa ya tashi ya fara fita kafin ka ce mai sai gashi an yi dala ba fa irin ta Kano ba dala irin ta Annabi sallallahu alaihi wa sallam ta kanan ma Allah ya mata albarka ai muna son Kano a rayuwar mu ko eh tun babu abin da bamu iya biyan sai yau dai bari mu yaba musu kar su ce mun da ka da yawa ko in je a hana ni eh Allah ya makana wa albarka to shine annabi sallallahu alaihi wasallam ga an tara abinci an tara tufafi an tara dukiya nau'ukan arziki shine aka ga fuskarsa ta waye ta kwaranye daga wannan damuwa annan sallallahu alaihi wa sallam ce man sanna fil islam sunnatan hasana wala sai ga wani hadisi mai sanyi yana fito annan sallallahu alaihi wa sallam ce duk wanda ya fara da aikin alkhairi a gidan duniya nan to yana da ladan aikinsa yana da ladan duk wanda ya aiki da irin wanda ya zo ya koyi da abin da ya sama to kaga wannan tilka ummatin kalkalan lahama ma kasabat bai shafi wannan ba aikin da kai na kwarai wani ya koya ya ci gaba da shi kana kabari yadda MTN ke samun kuɗi fasakan akwai wanda ke samun lada fasakan wanda kuma yafi kowa wannan sune sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ala ra'atihim Abubakar ne Siddiq radiyallahu anhu to kaga wannan yana ciki dan haka wato ku gane yadda ake farautan kuɗi ba ka ake farautan lada fiye da haka ake farautan lada bai kamata kana zaune kawai baka tunanin sai na ran ma kaina kofar lada ka je kai wannan tunanin kila wani bai taba yi ba me ya zan buɗe wata kofar da na san wannan kofar kawai ta buɗe ba ranar da kowa yanzu ba an magana mu ce koyi da iyayensa da kaza ba nan ba masallacin juma'a muke ba kai tunani ta hanyar gidanku ba a wucewa a zo masallaci da ran juma'a mutane a to da aka zubar da waɗannan gorin nan faro da suwan da waye waye din nan da sauran in rinka tattara su ni ina samu ruwa ko ta ɗaya ne ana alola bar gidanmu ana wucewa man wannan yana buƙatar zai ka tara kuɗi ne ya ana buƙata ko ba haka bane me za ka yi wanda zai zamto wani dausayi ne wani sanyi ne wanda musulmi ko musulunci za ta amfana da shi kuma abin da ne faranta maka rai babu mutum musulmi da Allah bai buɗe masa irin wannan kofa arzikin kowa kwarai da gaske ba wani mutum ɗaya da anan da zai tashi tunani a rayuwarsa ta ya ga akwai ta hanya da Allah ke nufinsa da rahama a hanya kila dai baka zurfafa tunani ka gano inda za ka bi kai ka wuce naka ba kun ga sayyidina abubakar radiyallahu anhu da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce a kawo sadaka a kawo sadaka za a tafi jihari sai na abubakar ya kawo dukiyarsa ne gaba daya yace me ka bar ma iyalansa yace Allah da sa in suna da imani ai ba za su walakanta ba manzon Allah ko a tafi a dauki kalmar Allah munafikai dama galibi in ka jiyo suna sukan masu ake alkhairi su ba ka aikin eh inda ka ji ana ai yana so ya nuna mana kaza shi kaza shi ne fadin nan fa shi ba damuwar shi ne ai aikin ko kar ai ba galibi abin da ke faruwa ke shi yasa Allah ta'ala za mu zo a gaba da ya kawo wannan gudunmuwar sai muna suka rinka cewa a mu ana so a nuna mana kawai ba mu isa ba ya mutum da wani sai a tattaro gidan shi don kawai mu a tozar mu ka ji ba yan kun yi addu'a kai fata alkhairi ai da arziki a hannun kafin gara a hannun dan musulmi wallahi dan ka taba ganin dan musulmi da wani arziki ka ji zafi a ranka ko kai bai maka ba wasu na amfana da shi ko yaki ko yasu ko ya ki ko ya so kuma masu amfanin nan musulmi ne to menene abin damuwa yanzu bai fi a ce duk arzikin duniya nan mun ki ne a ce musulmai ke da shi ko da ba hannun mu yake ba ba mu ki haka saboda naka naka ne kuma hannun ka zai rufe haka yanke kayar kai zan da kake zagin naka su suna yaban nasu suna goya mai baya kuma bai tsina musu komai gara naka ma yana kokari ko kuma ga addini ya haɗa ku wanda ya kamata duk ka cire wannan damuwa a ranka kawai kai musu fata alkhairi to shine suka faɗi wannan abu sai Allah ta'ala ya fusata da maganar sai saukar da aya cikin suratul lail allazi yuti malahu yatazakka Allah ta'ala ya ce za ka ja ko inji allazi yuti malahu yatazakka وما لأحد عنده na نعمة تجزى نعم إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى الله تعالى a cikin ayoyin ya nuna cewa sayyidina Abubakar ya kawo dukiyarsa ne da ya tsarkaka a wurin Allah ya samu aljanna a ƙarshen ayar a ƙarshen surar Allah ya yi alkawarin ba zai kyale shi ba har sai maka kyautar da ya yarda shi ɗan aljanna shine ne wasu wala saufa yarba kuma da kalli zai yadda mun fi shi kyauta in mun haɗu Allah ta'ala kenan aka ba ka ce ka ba addinin Allah to ayin aka baka abin da ka bayar ba bambanci kenan wanda kake shuka masara ɗaya ba zangar ya ne ɗari bakwai ai ka san tasa kyautan ka san ko a duniya ko ni kyautan da aka yi ma mutum fa da kuka yake iya godiya ko ba ku sani ba eh akwai kyautan da wallahi in kai ma wani bakinsa ba zai iya godiya ba sai dai kwalla su nuna maka irin godiyar da zurfinta da abin nan. to abin da nake so ka komanta shine kowa na da gudunmuwan da zai ba addini kaga wannan gudunmuwa ne na mawadata a daidai wannan lokacin kuma akan wannan kabiyar sai ga wani shi kuma tafin dabino zo da shi tafi biyu na dabino ko na hatsi a hannunsa tafi haka fa daga gari guda biyun nan yana zuwa an taru ne sai ce da Allah ku dan matsalan wuce ne ina za ka yi ce a ah, ba an ce ka gudunmuwa ba ce na wannan kai eh mana ai zakaran karakuminta ya ce na wazan kai eh na wazan kai a nan suwa zama ce ko da zagin da biro ne yana zuwa suka ce kai inna allaha la gadiran hada kaga mugu dan ba ba mugu a duniya kamar da zaka tafi zaka yaki alkhairi ya sare ma biyo wannan mutum makiyanka shi yasa ko an ce ba za ka iya ba ka ce sunna ta ce za a iya eh mu hada a tashar sunna in mun gama ka da zai yiwu <laughs> eh sai ce musu a'a tun da dai ba annabi ne suka ce ka ga wakar fa gida ya kawo gaba ɗaya da abin da ya mallaka kai ka zo tafin hannu ya ce shin ku ne annabin suka ce a cikin ku ballo wuce in shi ya ce ba a so to shi kenan amma in ko ba shi ya ce ba a so ba to ku bari in je wallahi sai gashi abun mamaki cikin suratul tauba Allah ya saukar da aya yana yaba mishi su kuma yana kushe su allazina yalmizuna almutawwi'in allazina yalmizuna almutawwi'ina min almu'minina fi sadaqat والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم الله تعالى siffanta waɗanda suke munafukai daga cikin siffofin su shine suna muzanta waɗanda suke muminai ne idan sun yi sadaka kun ga anan sai Allah ya muzanta su shi kuma masa shaidan imani ya ce allazina yalmizuna almutawwi'ina fi ce minal mu'minina daga cikin mumine kun ga Allah ya yarda da imanin sannan kuma ya a gaba ya ce wala yajiduna illa juhdahum wannan abin da ya shi ne iya ƙoƙarin shi ma'ana Allah ya san cewa da ya ba shi da yawa zai kawo da yawa an fahimci magana da yana da shi da yawa zai kawo da yawa don haka dai yau mun tashi da assignment sai kowa ka je ka gani wace kafa kake toshe ma addinin musulunci ma za ka damta lidinillah yau da za a ce an yi da jana'izar ka da me za a tuna ka yau da za a ce ba ka nan me yi. a wanda unguwarku masallacinku al'ummarku ‘yan uwanka danginka mai za su faɗi wannan amsar kuma kowa yana da abin da zai faɗi subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh